biye kun ga manzon Allah na biye mai gida kai ran maka gargaɗi hakin komai daga duniya Allah na maka lamunin yi ban da hakin aure uwar gida kai ran maki gargaɗi hakin komai daga duniya Allah na ki lamuni to ban da hakin aure kuwa. Na gida da uwar gida in an yi faɗa do annabi ko da jalla a ba sauran fita. Amma in aka bibiya watakila gidan da munafukai Abin da mai gida a zo a faɗa wa uwar gida sannan ke ba cike bincike da uwar gida ta yi a zo a faɗa maka mai gida sannan kai ba ka bincike kun san ba a kwana bakwai to sai kun ga hasu mata to daga nan kuma sai rabu mata zo bayan in rabuwa ta zo ke kiran amalanke kifa ne Ga kaya a ciki kuma ki biya su kuɗi a jikin ki Ki kai kayan ku gidan ku can a san makiɗa ɗan kaɗan. kisa kayan su kwalmaɗe sannan wasu ma sun kakkare kana wasu kausun nan kwashe. Mai gida ba laifinsa ba ke ma ba laifinki ba ɗan gulma da makircin tsiya masu raba suna rabana don mu taru mu tsitsi ne mu sun musu Allah ya tuwon masara ma za ki ci mai gida ya yi tanadi idan shinkafa za ki ci mai gida ya yi tanadi to yanzu da baki da mai gida to wagga asarar ta ki ce mai gida don ba ɗai shi ba Duban jama'a sun tabbata da tayin kina ku gidan miji kin ga wannan takin nakin ne. da gadon ki to yanzu in ba ki da mai gida sai dare yayin yan kentina sai a ce ga ma tafi marje ki cikin yara ta da kina ku gidan miji dan kwanin shi zai ta dan wuya shine zai rigar sawa dusan yayi sarkar hannu san yayi takalma dusan yayi zanen taurawa san yayi to yanzu da baki da mai gida to wagga asara ta kike mai gida dan ba laifinsa ba daga nan bacin rai sai ya zo sai ka ganta gidan boka kuma jinkis jinkis ta tafi assalamu alaikum malami ko ka kai min magani ajiye da ne da mijina mun rabu Buka izana ƙasarsa a hankali, Zainabu a Aisha. Ka ba ta ƙarya kuwa a ruwan randa kuma an kaza idan ke ki sha ruwan idan shi ma ya sha ruwan yarinya shi da ta kun rabu tabbaci ga shi ka kun rabu tausaya mata akwai koyar da za a yi ki ni farin rago biyar sunuman alawayya guda biyar ke ki ni karauni guda biyar kuma ki ni kudin ki su ta sai ka ji mata ta tana wannan abu mai sauki kuwa ai malam na an gama kaya handa ne to ki Allah ya mana magani mata zan maku gargaɗi do Allah do annabi abinda dai ladafi bai ba ku ba kun ga boka baya ba ku ina yi bari na bari shi ne babban magani na gida kai zan maka gargaɗi kai ma wannan tarkace ruwan wanka ita za ta kai ta tuka abinci ka zo ka ta ki ita za ta yi in kai baƙi ta kula da su ta lura da yara kankana malam ko ka ne a wata nawa za ka biya su don Allah don annabi maza ku rike aune da kyau ku maza ku rike aune da kyau a cikin ku maza ma hanzari da a ta sunna rabbana ambata sun ta ambata Duban jama'a ta ambata ina yi bari na bari Domin boka ƙarya yake boka mai wani magani Da mu kyautata sunnar abana irin haka shi jan wajibi bana irin haka shi yi